kamar yadda shaidun gani da ido suka bayyana maharan sun kai hari ne a wasu ƙauyuka uku na yankin uka da ke kudancin jihar taraban inda aka samu asarar rayuka fiye da ashirin baya kuma ga dukiyar da aka barnata. Eh, wato da suka zo bana da su ba a ginin woko an kashe mutane da yara da mata ta wajen ashirin da ɗaya eh, wanda suka zo da su ba yara ne kawai suna gudu kawai ko ta na da mata sai suna harbi ne kawai mata ne da yara kanan suka kai su fulani ne su zo suna yara fulani mana bin su a wasu kauyuka suka kai wa harin ko a woko ne da ginin da ha yadda zama muna nan a woko muna gudu na wani kawai muna ce da shi tunari suna mana wuta a garin woko shi ma wani dan majalisar dokokin jihar da ke wakiltar mazabar ukari honorable sha daniel gani ya ma tabbatar da wannan harin da akan fulani sun kule ne an je an bibe musu shanu an dibe musu shanu sun zo sun samu garin tunari gabaki ɗaya sun kona garin tunari gabaki ɗaya sun kona gonakin shinkafan da suke wurin gabaki ɗaya kuma rundunar fulani da suka hayo ta tukundi suka zo sun redin eh, garin ko jiya sun kashe mutane kusan talatin har da mata da yara. Kawo yanzu an tura jami'an tsaro zuwa yankin inda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban ASP Joseph Kwaji ke cewa mutum guda ne suke da tabbacin cewa an kashe. Eh, da muka samu labari a take muka tura 'yan sanda da kuma mobila zuwa wannan wurin. So suna nan suna shawagi komai ya lafa wani dama yanzu a inda nake magana da kai. To kamar rayuka nawa kuke da kyatin kan cewa sun salwanta? yan bindigar dadin da mutum daya ne wanda muka samu labari suka kashe. To ina wani aka kashe a gindin ɗorawa kuma? Na gindin ɗorawa ba ni da labari na gindin ɗorawa. Ba abin da ya faru a gindin ɗorawa. Ko an san waɗanda suka kawo harin? Mahar ba da waɗanda ba a san ko su wayewa. Dun kamun 'yan sanda ma su iso wannan wurin surga riga sun bar sun bar wurin sun shiga daji. To sai dai kuma haɗakar ƙungiyar makiya ta Allah ta ma musanta zargin da ake yi na cewa fulani makiyaye ne ke kai waɗannan hare-haren alhaji mafindi umar buram da ke zama shugaban kungiyar miyatti allah a jihar taraban ya yi ma bayanin irin barnan da su ma aka yi musu a gaskiya mu ba mu da sanin wani hari da aka kai daga wurin kungiyar mu na makiyaya sai dai sati da wuce mun san lalle jikunawa an kira mu mitin aukari wadda ni na ki zuwa na tura wasu wakilai don na ce ba zan je ba don sun saba yaudarar mu duran da suka kira mu mitin ranar za su kai hari su kashe ni su ɗabi shanun shi to ana cikin taro sai aka samu labarin cewa an kashe fulani kuma an ɗebi shanu to zai yi fulani da aka kashe aka ɗebi shanu su kila suka su ka yaran ko amma mu a matsayin mu a kungiyar cewa wallahi ba mu san ma ana wani abu ba amma kuma kullum mutum ya tashi magana kada rinka ɗan gefen shi kadai ba wannan rikici na ta na ta ba da fulatani da bajikuni da tibi duka mu mun ki yarda da Allah mun ki faɗa juna gaskiya a zanna lafiya gaskiyar maganan kenan idan an ce ba fulatani ya maka barna ko ba bafulatani ya tsokane ka yana akwai hukuma ka je ba kashe shi za ka kwashe dabbobin shi ba suna sata mana dabbobi ya fi shekara uku tun tuta za a muna kukan nan ana kashe mutane mu ana da dabbobi to kaga yanzu ya kai inda mutane mu ma ba sa sauraron mu suna ɗaukar mataki in an ce fulani ne suka kai hari zai yiwu amma wallahi mu ba mu da sani. to ko shin shugabanni ke yi ne don wanzar da zaman lafiya a yankin har ila yau ga dan majalisar dokokin honorable isha daniel gani. a yanzu mun ɗauki matakan tsaro ka san bai kamata mutum da ya fito tsirara yana gudu ga mutum ya fito daga gida tsirara ya sa yana gudu kai ma ka fita tsirara ka bi shi ba da to da ku zama ma'aikata biyu dole ne mu nemi hanyar da za mu sansanta wani abu ko da yake an samu sabon gwamnati amma sabon gwamnatin da ta samu a taraba ya kamata ta zauna ta fahimci me ne yake faruwa a ƙasar ukari me ya kamata a yi domin fulani sun je wuri shi sabon aktin gwamnati suka ce mara cewa ga abin da muka yi da alhaji garba utc shi kuma yace ce shi biya wannan biya din ba su je su nemi hakkin su. su je su ta yin abin da suke kaga gwamnati ta nuna abankiya akan abin da yake faruwa kenan. Ibrahim Abdul sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.